ذلك من ربك طغيانا فرقا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا يحب المفسدين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na laraba daren goma ga watan ramadan hijira 1440 wanda ya dace da daren sha biyar ga watan mai ayyar 2019 maratan ukura allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar zama a wannan majalisi namu na karatun alkurani da tafsirinsa cikin wannan masallaci na Uthman bin Fodi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu ya mana jagora kada mu ce komai a nan sai abin da yake so sai abin da ya dace da shari'arsa ya amfanar da mu da abin da za mu faɗa ya ba mu ikon aiki da littafinsa da sunar manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wasallam karatunmu zai fara daga aya ta 61 cikin wannan sura ta ma'ida Allah ya ce wa iza ja'ukum wa iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi والله أعلم بما كانوا يكتبون نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما لا يتي ومن شأن أهل الكتاب النفاق وعدم المظاهرة بالحق yana daga cikin al'ada ko al'amari na ahlul kitab yahudu da nasara النفاق منافرج وعدم المظاهرة بالحق da rashin bayyanar da gaskiya wannan yasa fanabbaha Allahu ala dhalik Allah ya faɗakar da al'umma akan wannan hali nasu yace wa idza ja'ukum idan suka zo muku أي إذا جاءكم muminuna المؤمنون أهل الكتاب idan ma abota littafi suka zo muku ya ku muminai kalulakum sai su ce da ku amanna bi muhammadin ai mun yi imani da muhammad wa haƙƙun haqqun min indillah wa mubashsharun bihi fi kitabina shi gaskiya ne daga Allah wato daga Allah aka aiko shi wa mubashsharun bihi sannan kuma wanda aka yi bisharar zuwansa ne fi na cikin littafinmu wannan shine abin da za su gaya muku a zahiri wa qad dakalu ilaykum mutalabbisina bil kufri alhalin sun shigo muku suna masu cakuduwa da kafurci. haka suka shigo muku tare da kafirci a zukatansu wahum qad kharaju min indikum mutalabbisina bihi kuma a haka za su bar ku ba tare da sun yi imani ba a'a kamar yadda suka shigo wurinku suka ga musu wannan suka ga muku wannan magana alhali suna cakuɗe da kafirci cikin zukatansu hakanan kuma gashi yanzu za su fita daga inda kuke suna masu cakuduwa da kafirci walam yu'minu ba su yi imani ba duk irin bayanan da ake musu ba sa karba wa inna ma yatlubun abinda suke yi shine suna neman an yaftinukum fi dinikum da su kawo muku shubha cikin addininku da su jefa muku wata fitina cikin addini wallahu alamu bima kanu yaktumun Allah shi yafi kowa sanin abinda suka kasance suna boyewa cikin zukatansu minan nifaqi na daga munafurci wal makri da makirci wa tara kathiran minhum wa tara kathiran minhum yusari'una bil ismi wal udwan wa aklihim as نعم ما كانوا يعملون وتراكنا بني أيها المخاطب يا كي أبوك مجانا كنا غني كثيرا منهم ديوا daga cikinsu ahlul kitabi din nan yusari'una yaqa'una sari'an fil ithmi suna tazabura suna gaugawan fadawa cikin kafurci ayatul ismi cikin zunubi ayar kadhibi cikin ƙarya ba sa tsoron Allah su share ƙarya saboda biyan bukatansu ba sa jin kunyan mahankalta su share ƙarya domin kaiwa ga abin nan muradinsu wal udwan haka nan kuma suna gaugawa cikin udwani wato zalunci ba wannan kawai ba wa aklihi musuhut hakanan suna ta gaugawa ba sa nuna nawa cikin cin haram al-haram alharam karusha kamar karɓar rasha ko risha karɓar rashawa wato rusha ko risha jam'i ne na rishuwa rashawowi kenan labisa ma kanu ya'malun wallahi ma kanu ya'malun abinda suka kasance suna aikatawa na munafurci da yin da gaugawa cikin aikata zunubi da zalunci da cin haram kamar karɓar rashawa wannan aiki nasu ya ɓaci ai amaluhum hada wannan aiki nasu wallahi ya ɓaci Allah ya sauƙaƙe laula laula yanhahum rabbaniyuna ويحرموا ما كانوا يصنعون a baya ko a gaba za mu ce ko a baya a hausance a karatunmu na gaba ai mun karanta mun ce allah maɗaukakin sarki wato ya jingina tsare a taura zuwa gawa zuwa ga rabbaniyun wal ahbar manya-manyan maluman yahudawa da matsakaitan malumansu su aka jinginawa tsare taura kiyaye taura. saboda haka akwai rabbi rabbi a cikinsu akwai manya-manyan maluma da suke girmamawa a cikinsu akwai ahbar akwai habru habru da yawa a cikinsu amma ko me yasa su duka ɓatacce aiki duka ɓatacce aiki da ke cike da mugunta da ke cike da yaudara da ke cike da ƙarya wannan shine aikinsu kuma suna ikirarin cewa suna karanta littafin Allah wannan abin mamaki ne Allah ce laula halla don me hmm? me yasa yanhahum ar-rabbaniyun wal ahbar manya manyan maluman su rabbi rabbi su da habru habru din su me yasa ba su hana su ba aikata mummunan aiki me yasa ba su hana su zalunci ba me yasa ba su hana su fadawa cikin zunubi ba me yasa ba su hana su cin haram ba irin su rashawa da sauransu hmm? me yasa ba su hana su ba an qaulihimul isma hurtawansu ƙarya me yasa manya manyan malaman su ba hana su yin haka ba wa aklihimus sukta da kuma yadda suke cin haram me yasa malaman su ba su hana su ba aikin su cin haram aikin su furta haram aikin su makirci aikin su mugunta da wannan shine aikin su labi isa ma kanu yasna'u ma kanu abinda suka kasance na suna aikata labi isa wallahi ya ɓaci tir da irin wannan aiki nasu wa huwa tarku nahihi ko tir da barin hana su da manyan maluman su ba su yi ba hmm? da da wato barin hana su da manyan maluman su suka yi aikin su abin tir ne sannan rashin hana su da malumansu suka yi na cewa kada su aikata mummuna aiki shi ma abin ne ta wa qalat da yahudu wa qalat al yahudu yadullahi maghlula غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين نعم akwai yahudawa a madina manya-manyan sana'a su noma da kasuwanci saboda haka sun fi sauran jama'a tara kuɗi suna da kuɗi da yawa saboda 'yan kasuwa ne manyan manoma ne amma lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo aka shiga musu wa'azi suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya fara jarraba su da koma baya game da harkokin kasuwancinsu da harkokin nomansu sai suka shiga gunagune kasan su a wurinsu su jajen Allah ne su su ne jama'ar Allah su ne zababbun Allah saboda haka ba wani abun mamaki ba ne kaji ba yahudi yana wa Allah faɗa wa yana wa babansa faɗa babansa bai kyauta masa ba saboda haka larabawa yahudawan madina mai suke cewa wa yahudu yahudawa suka ce hmm? malam mai tafsiri yace wannan tafsirin lifujuri fujuri kitab wato bayani ne daki daki irin na fajircin ahlil kitab yanzu Allah yake mana fal yahudu qalu yahudawa sun faɗi abin da za mu karanta yanzu din nan لما ضيق عليهم بتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم a lokacin da Allah ya kuntata musu ko aka kuntata musu aka tattauya arzikinsu a lokacin da saboda dalilin ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi ba da an kano aksaran nasi mala bayan da sun fi dukkan larabawa kuɗi sun fi su arziki suna noma da yawa suna da gonakin dabino ko ta ina ga harkar kasuwanci ko ta ina sai kuma suka fara zama matalauta aka shiga gunaguni kuma yanzu a rikawa wa Allah bakar magana suka ce yadullahi maglula suka ce kai hannun Allah yanzu kam a kame yake kuma ya bar ƴaƴansa suna shan wahala maglula ai maqbuda hannun Allah fa a kame yake an idinarin riski yanzu hannun Allah a kame yake gabarin kwararar da arziki yanzu Allah ya daina kwarara mana arziki shekarun nan kuma ala ta'ala sai Allah ya ba su amsa ya ce hullat aidihim su ne dai hannayensu suka kame ai umsikat aidihim an fi'ilil khairat su ne ayyukansu suka kame suka daina aikata ayyukan alheri sun karyata manzon sun karyata littafi da muka bawa mu domin shiryar da duniya sannan walu'inu bima qalu an la'ance su saboda wannan magana da suka yi na cewa ya lillahi maglula bal yadahu mabsutatani a'a yadda gaskiyan lamari yake shine hannayen Allah biyu a shimfide suke suna bude ba wai a rufe suke ba kamar yadda yahudawa suka ce da aka ce mafsudata ne malam ya ce mubalaghatan fil wasfi hannayen Allah biyu a shimfiɗe suke wannan domin a yi mubalaga wato a kai matuƙa wurin sifanta Allah da kyauta biljud hmm? mubalaghatan fil wasfi biljudi sannan wasan samyul yadi li ifadatil katharati haka malam ya ce a malam ya ce da aka ce hannaye biyu wannan domin a ƙara ba da fa'idar cewa wato a kyautar allah tana da yawa in ya zo kyautar ma ba da hannu ɗaya yake ba da hannaye biyu yake yi shi ne izgayatu ma ma yubdiluhu sakhiyu min malihi an yutsiya biyadaihi domin mutum mai kyauta mai dukiya mai kyauta gayar nuna kyautarsa da yawa shine ya zamanto yana ɗibawa da hannayensa biyu duka yana ba ba da hannu ɗaya ba amma fi kaifa Allah yana ba wa bayinsa kyauta ne yadda ya ga dama ba yadda Yahudawa suke so ba so a son su ya zamanto duniya babu wanda zai fi su arziki kowa ya zama yana ƙasa da su wannan shi ne burinsu ba duk abin da suke so za su samu ba Allah na kyauta yadda ya ga dama zai ba wa wannan ya ga dama ya ba wa wannan ya ga dama ya hana wancan ya ta wa wancan rayuwarsa haka Allah yake yunfiqu kayfa sha min tausi'in na daga yalwatarwa wata biyikin ko kuntatawa La'atira ba alaihi babu mai kalubalantar Allah sai dai mara hankali a ce don me Allah za ka yi haka وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل min من ربك من القرآن بغيا بغيانا وكفرا واتو ما أنزل إليك min ربك abin nan da aka saukar zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga ubangijinka wala yuridan na kathiran minhum wallahi yana karawa ko zai karawa da yawa daga cikin Yahuda wannan zai ƙara musu doguyanan wato ƙetare iyaka wa kufran da kafurci don me saboda kafurcewa abin gaskiya ce aka saukar da ita gare ka sannan suka bijirewa gaskiyar mushkilar gaskiya duk lokacin da ka kita to shikenan kuma za ka ci gaba da barin hanya ne Allah ya sauƙaƙe wa alƙaina bainahum al'adawata sannan mun jefa al'adawata wato adawa wal baghdha da qiyya bainahum tsakanin su ila yawmil qiyama fa kullu firqatin kowace wato firqa minhum kowace kungiya daga cikin su tukhaliful ukra tana sabawa dayar kullama auqadu naran lil harbi to suna nan zukatan suna cike da haushin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da musulmi da ke tare da shi da sahabbai da suke tare da shi suna jin haushin irin yadda al'amuran annabi ke bunƙasa irin yadda nufuzinsa ke ƙara haɓaka irin yadda Allah ke azurta sahabbai bisa ganin damansa wannan abu yana ba su haushi hasara duk ta cika cikin zukatansu saboda kullum suna ta makirci suna kokarin ta kaka za a gama da annabi sallallahu alaihi wasallam su ne bin kabilun larabawa domin kokarin kunna fitina su ne masu ba da kuɗi domin a shirya wa annabi makirci domin a zo a mamaye annabi domin a zo a gama da musulmi to amma Allah ba ba su nasara duk lokacin da suka kulla wani makirci Allah kuma sai ya warware abin shi yasa Allah ya ce anan kullama auqadu naran duk lokacin da suka kunna wata wuta lil harbi saboda yaƙi, ay harbin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda yakar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah Allah sai kashe wutar ay kullama araduhu duk lokacin da suka so annabi sallallahu alaihi wasallam da yaki da fitina raddahum Allah sai Allah sai ya ya mai da kaidin su akan su wa huwa tasrihun bima ushira ilayhi min adami dararihim lil muslimin babu shakka wannan bayyanawa ce a fili na cewa makirce makircen yahudawa ba zai kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi kariya har ya koma ga ubangijinsa wa yas'awna fil ardi fasada suna kai kawo a garuruwa a ƙauyuka a bayan ƙasa domin su ga wata sun kawo musulmi cikas sun kawo annabi sallallahu alaihi wasallam cikas shi yasa Allah ya ce anan wa yas'awna suna kai kawo fil ardi a bayan ƙasa fasadan saboda ya da barna ai musirina bil ma'asi suna masu barna ta hanyar aikata sako wallahu la yuhibbul mufsidin Allah ba son masu barna bayan ƙasa bi ma'ana annahu yu'aqibuhum ma'anar wannan Allah madaukakin sarki zai yi wa masu sako bayan ƙasa hukuba Allah ya sauƙaƙe ولو أن أهل الكتاب ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم نعم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم نعم walau anna ahlal kitabi da dai ma'abuta littafi yahudu da nasara amanu za su yi imani bi muhammadin sallallahu da muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wata wattaqawul kufra kuma za su nisanci kafurci su sanya kariya tsakaninsu da kafurci lakaffarna anhum sayyi'atihim duk yawan zunubin nan nasu Allah ya ce da sai mu kankare musu zunuban nan nasu sannan wala akhalnahum jannatin na'im kuma wallahi da za mu shigar da su aljannonin ni'ima za mu ba su aljanna za mu ba su rahama sharadin shi samun rahama yin imani kawai duk shakiyancin mutum iya yana dama ya tuba ya dawo ga Allah yayi abin da ya kamata Allah zai masa sakayyar aljanna Allah ka sanya mu cikin masu tuba zuwa gare ka Allah mun tuba ka yafe mana kurakuren mu na'am ولو أنهم نعم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون har yanzu Allah ya ce walau annahum da dai su ahlul kitab aqamu taurata da sun yi aiki da attaura wal injil da injil da sun tsaye da attaura da injila bil amali ta hanyar yin aiki bima fihi ma da abin da ke cikinsu. wa minhu yana daga cikin abin da ke cikin attaura da injil al-imanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilaihim da sun tsaye da abin da aka saukar zuwa gare su min kutubi na sauran littattafan annabawa da sun yi aiki da abin da ke cikin littattafan hmm? min rabbihim wato abin da aka saukar zuwa gare su daga ubangijinsu la'akalu wallahi da sun ci hmm? min fauqihim ta samansu wa min tati arjulihim da kuma ta ƙasan ƙafafuwansu da sun ci abinci da sun sha ruwa da sun yi sutura da sun ji daɗi ta sama da su da mata ƙasa da su ko ta ina da ni'imomi za su zo musu haka Allah ya ce ai bi an yuwassi alaihim arrizqa Allah zai yalwata musu arziki wa yufida min kulli jihatin sannan ya kwarara musu arzikin ta kowane bangare ta kowane nahiya amma kun sani ba a taruwa a zama daidai ba a taruwa a lalace ko ba haka ba ba a taruwa a lalace gaba daya ko ina za a samu zakka ba dukkan yahudawa ba ne suka zamanto sun bijirewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba su imani da shi ba a'a akwai wasu daga cikin yahudawa da suka karbi musulunci akwai wasu maluman yahudawa da jama'arsu da almajiransu da suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka taimaka masa kamar yadda sauran sahabbai suka yi shi yasa Allah ya ce anan minhum ummatun daga cikinsu ba a taru aka zama ɗaya ba daga cikinsu akwai jama'atun wasu jama'a muktasida madaidaita masu karɓar gaskiya ta'amalu bihi su suna aiki da gaskiyar da aka aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita wahum man amana bin nabi sallallahu alaihi wasallam sune wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misali ka Abdullahi ibn Salam kaman babban malamin su wani rabbi wani babban malami ne daga cikin maluman Yahudawa a Madina da ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiransa Abdullah bin Salam wa ashabihi da almajiransa وكثير منهم ساء ما يعملون amma fa masu imanin ba yawa ne da su ba ɗan kaɗan ne ake samu wa kafirun minhum da yawa daga cikinsu ma ya amalo na abin da suke aikatawa sa a ya munana kafin mu ci gaba kamar yadda aka saba yau muna da ran goma ko to a ƙarshen goman farko ƙarshen goma na biyu da kuma goma ta malam sai ya ce ba da taujihi tahziri lil mu'minin bayan fiskantar da gargaɗi ga mu'minai da Allah ya yi na cewa Allah ya fitar bi alil kitabi kada su rudu da maganganun baki kawai da alil kitabi suke gaya musu wanda abinda suke faɗan baya cikin zukatansu ba kitabi kawai ba wal mushrikina da mushrikai matsafa masu bautan gumaka al mustazi'ina bidinihim wanda suke wa addinin su isgilanci bayan Allah ya yi wannan ayoyi masu biye sai ya ce mai wajjahan nida ila annabi sallam sai Allah ya fiskantar da kira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa amarahu ya umurce shi bil ikdami ko kalman ta an shafi aure bil ikdam ta wa amarahu ya umarce shi bil ikdami da ci gaba hmm? fi tablighi ma bi tablighihi cikin isar da abinda shi Allah ya umarce shi da isarwa wa wa'adahu kuma Allah ya wa annabi alƙawari bil ismati anil Allah ya yi wa annabi alkawarin ba shi kariya daga kisa annabi tun yana raye Allah maɗaukin sarki ya ba shi kariya ya ce ba wani wanda zai kashe ka za ka yi mutuwan da ake kira mutuwan Allah da annabi da hausa suke cewa mutuwan Allah da annabi saboda haka babu wani ba yahudi ko wani ba nasare ko wani mushriki mai bautan gunki da zai iya kashe ka Allah ya ga annabi wannan shine mana wa'adahu bil ismati anil qatl fa qala ta'ala sai Allah madaukin sarki yace ya ayyuhar rasul ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka تفعل فما بلغت رسالاتي والله يعصمك من الناس الكافرين يا أيها الرسول يا كي منظم بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك كإسر دكا أبن دعك سوك أرزوا غريك دقا أبنجدك إسر دشيك دنيا إيا إيا ورك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه kada ka ɓoye wani abu daga cikinsa saboda tsoron wai kada a cutar da kai kada a same ka da wani abin da ba a so ka isar da komi wa in lam taf'al idan har baka aikata ba baka isar da dukkan abin da aka aiko maka ba hmm? ai lam tuballigh jami'a ma unzila ilayk idan baka isar da dukkan abin da aka sauka zuwa gare ka ba kenan yana daidai da fama ballakta risalata yana daidai da baka isar da saƙon Allah ba baka isar da manzancin Allah ba idan an aike ka aikan da aka maka wato ya kai da abu ɗari sa'an nan ka isar da casa'in kawai baka isar da goma ba tamkar baka isar da komai ba saboda haka duk abin da aka saukar maka na ka isar wa jama'a ka isar da shi gaba ɗayansa bil ifrat Allah sai ce fa ma ballakta risalata bai ce fa ma ballakta risalati hmm? wato risaloli aike-aike hmm? aiko aike-aike suna da yawa ba wai abin nan aike ɗaya ba malam ya ce bil ifrat a wannan kira ya zo da me bil ifrat risalata wa quriya bil jam'i a wata qira'ar ma fa in lam taf'al fama ballagta risalati da jam'i duka qira'a ta inganta da haka لأن كتمان بعضها ككتمان كلها me yasa Allah ya ce idan baka isar duka ba za a ɗauka baka isar da komi ba eh hukuncin shine wato ɓoye sashin manzanci ka kesar da shi daidai yake da ɓoye dukkan manzanci saboda haka isar da komai wallahu ya ka Allah zai kare ka minan nasu daga mutane an yaktulo ka Allah zai kare ka mutane ba za su iya kashe ka baya Muhammad ci gaba da aiki ci gaba da isar da sako ba wani wanda zai kashe ka wa kana sallallahu alaihi wa sallam kafin wannan aya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance hurasu. ana gadinsa duk inda yake tafiya tare da yan gadi tare da yan tsaro an fahimta kafin wannan aya annabi yana tafiya da masu tsaro ba shi ya tara su ba amma suna so saboda shugabansu ne suna ƙaunarsa ba sa son wani abin ƙi ya shafe shi saboda ko ta ina suna nan duk inda zai tafi ana nan ana rike da takuba da wane ne da sauransu domin kada yahudawa su kashe shi kada mushrikai su kashe shi kada nasara su kashe shi hatta nazalar hadhihi al-aya har dai lokacin da wannan aya ta sauko fa qala sai annabi ce to ko kun yi aikin ku abubuwan da kuke nan an gode mu. amma dai yanzu in sarifu kowa ya kama gabansa ba na bukatan wani ya ce zai gadi ko zai kare ni babu Allah ya riga aiko da cewa shi zai kare ni ba wani abin da zai same ni faqad asabani Allah tabbas Allah ya kare ni rawahu al-hakim wannan hadisi imam al-hakim ya rawaito shi inna Allah lalle Allah la yahdi al-qawm al-kafirin baya shiryar da mutane kafurai ila ma yuriduna bika baya shiryar da su ya biya musu bukata ga abin nan da suke son shi ga kai wato su kashe ka ko su cutar da kai min alqatli wal makri na su kai gare ka su kashe ka ko su shirya maka wani makirci domin su cutar da kai Allah ba zai ba su wannan dama ba na'am qul ya ahli alkitab حتى التوراة والإنجيل وما نعم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا ga wani umarni zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam game da alil kita ka ce يا أهل الكتاب يا كوما أبو تال التافي لستم على شيء من الدين باقوا بس كومنا الدين شرمن بنزا كي يؤتد به باقا بس كومنا الدين da za a yi lissafi da shi a shari'ance da Allah zai ba kula da a kansa ya sanya ku aljanna saboda shi hatta mu taurata sai kun yi aiki da abin da ke cikin at-taura duka wal injil sai kun yi aiki da abin da suke cikin injila duka wa ma unzila ilaykum min rabbikum sai kun yi aiki da abin da aka saukar zuwa gare ku daga ku na alkurani wanda aka ba annabi muhammad amma in ba ku yi wannan ba duk mai kuke yi kwana kuna waƙe waƙen ku da raye-rayen ku da kaɗe-kaɗen ku sai wuta wannan shine gaskiyar lamar. ai bi an ta'amalu bima fihi ku yi aiki da abin da ke cikin attaura da injil wa minhul iman bi daga cikin abin da ke cikin attaura da injil aiki da daga cikin abin da ke cikin attaura da injil akwai yin imani da ni muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbik ay ma unzila ilayka min rabbik Abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijin din nan wallahi yana ƙara wa ɗewa daga cikin su nan shishigi wa kufran da kafurci don me li kufrin bi saboda yadda suke kafurce masa kenan tun da wannan hanya suka zaɓan makansu kada baƙin cikin rashin imani da kai da karɓan wannan gaskiya domin su kuta lahira ya ɗaga maka hankali ya sanya ka hawan jini a'a ka nitsu kai dai ka isar da sako ya isa shi yasa Allah yake cewa fala taza ai tazan alal qawmil kafirin kada ka waita bakin ciki ka shigar da damuwa cikin ranka akan mutane wanda suka zaba wa kansu kafirci ka san mai wa'azi wanda aka aiko domin ya shiryar da mutane yana bukatar duk duniya su yadda domin su kuɓuta ba burin manzanni ba ne a ce mafi yawan duniya da wuta za su tafi wannan ba shi ne su ba saboda haka duk lokacin da manzo ya zo ya yi wa'azi ya isar da saƙo daga Allah wanda gaskiya ne ɗari bisa ɗari sannan aka samu wasu mutane suna ƙin abin ga gaskiya suna ƙinta suna ta bijire mata hankalin manzannin sai ya tashi shi yasa lokaci lokaci Allah ke aiko da ayoyi yana cewa manzon Allah kada ya sanya wa kansa damuwa kan wannan a wata Allah na cewa fala Allah ka baqi'un nafsaka ala atharihim Allah ya ce fala Allah ka baqi'un nafsaka wataƙila kai kana son ka halakar da kanka Muhammad ala atharihim saboda irin halayen sunan da suke yi na bijire maka na kafurcewa gaskiyar da ka zo da ita na ko illa yu'minu bi hadha alhadith don ba su imani da wannan hadisi ba da muka aiko ka da shi ba su imani da alqur'ani ba wataƙila kana son ka halakar da kanka asafan saboda tsananin bakin ciki da kake ji na rashin imanin su kada kai haka aikin ka isar da manzanci ne in ka isar da manzanci shikenan ka gama aikin ka saboda haka nan ma Allah ya ce fala ta sa alal qawmil kafiri in lam yu'minu bika ai la tahtamma bihim in ba su imani da kai ba kada ka halakar da kanka kada ka yi ta yawaita bakin ciki har hawan jini ya kama ka saboda ba su imani la tahtamma bihim kada ka himmantu da yawa game da lamuransu har ka hana idanunka bacci na'am إن الذين آمنوا والذين هادوا الصابون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تو جوهر الأمر النفاش شيني أيكي ba riyawa ba ba ka ce ni musulmi ba kawai shi kenan wannan shi yasa cikin suratul nisa Allah ke cewa laysa bi amaniyikum laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab na'am man ya'mal su'an yudza bihi na'am Allah ce laysa bi amaniyikum ku musulmi domin kasancewanku musulmi kawai ba wai gurace guracen ku bane kawai shi shine jawharin al'amari wala bi wala amani ahlul ba kuma gurace guracen yahudu da nasara ba a'a aiki don kana kana riya cewa kai musulmi ne amma sai abin da ka ma kake yi hmm? ya zamanto kai abinda kake so ne kawai za ka yi ba Allah da shari'ar Allah ke controlling ɗinka ba ba shi ke jagorantar abin da kake so ba kai ra'ayinka shi ne jagora kaga mutum ya fi kowa shaƙiyanci a ƙasa ko ya fi kowa shaƙiyanci a jiha ko ya fi kowa shaƙiyanci a gari a ce Allah ya ce ce ƙarya ne ba ruwansu randa ya bushe iska sai ka same shi a sahun gaba ga shiga ga neman iya ƙara wata busar iskar sai gan shi a facebook da da uniform ɗin hajji a gaban kaba ya ɗaga hannu yana yana abin nan yana addu'a wai shi yadda ya ga dama yake musulunci ba ba ba maganar wai abin da ke rubuce ba wayannan masu bautan Allah da suka ga dama musulunci ba zai musulunci ba zai amfani su saboda haka lamarin aiki ne don ka ce kai musulmi ne amma kuma ya zamanto sai abin da kake son zaka yi wannan ba za hana ka shiga wuta ba shi yasa anan ma Allah ya ce innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani ana nufin musulmi kenan anan lalle musulmi wanda suka ce mu musulmi ne hmm? wallazina hadu da waɗannan da suka ce mu yahudawa ne ai humul yahud wasabi'un da sabi'awa sabi'awa wasu masu addini ne su ma ba su da yawa a duniya kusa a yanzu in banda iraq ba inda za ka same su ba yawa ne da su ba su sabi'awa suna imani ne da mutane hudu da manzanni da mutane hudu a matsayin manzanni manzonsu da suke karɓan hukunce-hukunce suke gina dukkan wani addininsu ibadar ubangijinsu a kansa shine annabi haya so sun imani akwai annabi adam sun imani da ce annabi su annabi na biyu sun imani da sam sam ɗaya ne daga cikin ƴaƴan annabi nuhu suna cewa shi annabi ne sun imani da shi a matsayin annabi sai kuma annabi haya ɗan zakariya su hudu din nan su ne annabawa a wurinsu duk addinin suna gina shi akan suna riya cewa annabi yaya ne ya gaya musu jauharin addininsu shine abin da ake kira sibga baptisma kullum suna cikin ruwa da nufin wanke zunubi an fahimta kasa annabi ya shahara da baptisma har ma yawa annabi isa an fahimta ko wanda nan suratul baqara Allah yake cewa ai baptisman nan ba shine muhimmi ba gaskiya eh, abin nan sibghatan la wa man asana min Allah sibgha asalin baptisma na hakika shine yin imani da Allah kadaita shi da Allah eh kadaita Allah da yin imani da dukkan annabawa da yadda da dukkan littattafai da aikata shari'ar da aka aiko shi aka aiko abin nan manzon da aka aiko muku wannan shine baptisma na hakika sibghatallah wa man ahsanu min Allah sibga. wane ne yafi iya wane ne yafi Allah baptisma saboda kawai wanda zai dogara akan baptisma shi an masa baptisma an je an wanke shi a kogi saboda haka an wanke shi daga zunubansa kamar yadda nasara suke dogara da shi ko kamar yadda sabi'awa kusan ginshikin addinin su ma shine kullum cikin baptisma ake ana nan da fararen kaya za a je a shiga kogi duk ma wurin ɗakin ibadan su dole sai an yi sai an tanadar da ruwa domin kullum sai an zo an shiga ruwa an yi wanka an wanke zunubi wannan ba zai zama to jawhari ba an fahimci abin musulmi wanda ba musulmi ban ya shigo za a masa wankan musulunci amma shi ma wannan ba shine jawhari ba jawharin shine abin da Allah ya ce cikin suratul baqara lazimtar ayyukan shari'a wannan shine baptisma na asali wanda Allah ya umarni da shi wa man ahsan min Allah istibgha babu wani wanda ya iya baptisma mai tasiri sai Allah Allah shine baptisman da yace ayi shine asali shine ainihi to Allah ya ce da sabi'awa da nasara dukansu in sun yi imani da Allah Don sun yarda da abin da annabi Muhammad ya zo da shi aikace sun imani da dukkan annabawa sun aiki da alkurani da hadisi to wa'annan a lahira za su samu aljanna shine ma'anar wannan aya an fahimta innal ladina amanu lalle waɗannan da suka yi imani walladina hadu da waɗannan da suka yi yahudanci mubtada ana bukatan kabar ko wasabi'una da sabi'awa malam yace firqatun ya'buduna al-mala'ikata bil kawakib as-sab'a wasu maluman masu tafsiri suna faɗin haka Gaskiya lamari wanda ya karanci littafin sabi'awa ko ya ga irin abubuwa da suke yi ba za a kifanta su cewa suna bauta mala'iku ba su su ma suna kaɗe ta Allah ne suna riya cewa suna kaɗe ta Allah illa iyaka kamar da na gaya muku su annabawa hudu kawai suka imani da su sannan kuma annabi da suke riya cewa suna kan dokokin da ya zo da shi shine wane ne annabi haya alaihi salam yawwa wan nasara da nasara wa yubdalu min al wato إن الذين آمنوا hadu, هادوا مبتدا ne hmm? sannan wasabi'una wan nasara kana ya daukan sa badal na mubtada sannan man amana billahi wal yawmil akhir wannan shine kabar har zuwa ƙarshen aya an fahimci abin wannan shi yasa shugaban masu nahu khalil da babba almajirinsa sai bawahi suke cewa a nan an yi wa asabi'una rufu'a domin kaga innal ladina amanu duk nan da amanu wal ladina hadu duk suna mahallin menene nasaba na inna an gane amma sai aka ce anan wasabi'una ba a ce wasabi'ina ba to shine anan su a wurinsu wato akan an ɗauke shi ne akan alat takdim wa wato jinkirta wani abin da ya kamata a gabatar da shi saboda haka takdirin maganar shi ne innal amanu wal hadu man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila salihan fala khawfun alaihim wa lahum yazanun an fahimci abin Lallai waɗannan da suka yi imani da waɗannan da suka yi yahudanci to duk wanda ya imani daga cikinsu imanin gaskiya ya yi aiki mai kyau to falakafin alaihim walahum ya zano babu tsoro ranar lahira ko lokacin mutuwa babu wani bakin ciki bayan an tada su daga kabari sai a ce kuma wasabi'una wan nasara kazalika su ma sabi'una da nasara kamar yadda aka ce game da musulmi da yahudawa an gane lallai musulmi da yahudawa duk wanda ya aiki ya yi imanin gaskiya ya yi imani da annabi muhammad ya yi aiki mai kyau to ba su da bakin ciki lokacin mai mutuwa e, ba su da tsoro lokacin mutuwa ba su da bakin ciki bayan an tada su daga kabari hakanan ma sabi'awa da kiristoci su ma wanda suka yi imani suka karbi annabi Muhammad suka yi imani da alkurani suka yi aiki mai kyau su ma ba su da tsoro ranar mutuwa sannan ba su da bakin ciki ranar ta da su daga kabari shine abin da ayar ke nufi ah to dama muna tare da abin nan ne saura mintoci kaɗan ne bai wuce uku ko hudu ba gashi an ɗauke an ɗauke wuta Allah ya taimake mu kowa Allah ya mai da shi gidansa lafiya Allah ya ba mu damina mai albarka ah.